إخواننا المسلمين المعذبين في فلسطين اللهم اجعل لهم مخرجا يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ina muke muna gode mu Allah subhanahu ta'ala da ya gwada mana wannan marece na ranar asabar da hijira biyar kuma shidda ga wata ramalana wanda ya daidai da kuma sha shidda ga watan uku 2023 2024 inda muka sake dawowa a wannan masallaci na isa mai kwarar da ke nan sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma ta hanyar hikaya kamar yadda aka saba har yanzu ne muna nan a suratul nahl أعوذ بالله ina da muka tashi wa yaj'aluna lillahi libanati, subhana wa rahun ma yashtahun a su abin da ke faruwa saboda rashin adalcin kafirai su ba sa so a haihuwa musu 'ya'ya mata amma kuma sai su jingina ma Allah 'ya'ya mata kuma abinda adaban wato ainihin abinda adaban mamaki ga irin wannan lamarin nasu abinda ba ka so amma ko shi za ka tabbatar ma wani sannan abinda suka ce mala'iku a ɗayan Allah kuma suka ɗauki mala'iku a matsayin mata wato halitta ce ta mata kuma ‘ya'ya ne na Allah shi na Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ya aluna lillahi manat suna sanya ‘ya'ya mata ga Allah bi ƙaunihim almala'ikatu baradullah da su mala'iku ‘ya'yan Allah ne subhana tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsarka ku ga abin da su karyawa gare shi tanziha lahu amma za'am wato tsarkakewa ta ga Allah ga abinda da suka riya gare shi Allah shi ka gwada muna yadda ake masa tasbihi na cewa subhanallah walahum ma yashtahun amma su abin da suke shawa ya tabbata gare su ma yashtahun su sun yadda da a ce suna da 'ya'ya maza amma ba sa son 'ya'ya mata game da Allah zai ba mu bayani in ma an ce musu wani haihuwan ma ɗaya mace sai a ga suna cikin bakin ciki amma kuma sai ce Allah na da 'ya'ya kuma mata wai mala'ikun Allah ya ɗayan Allah don ɗaya sai kuma zama gigitacci kuma Allah ya riga ya gaya mana kuma sun san alhamdulillahi lazin lam yattakiz walada wadata ta tabbatar mu ubangiji na bai rika wato ainihin ɗa ba sam Allah bai da ɗa alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun bil mulki sannan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allah subhanahu wa ta'ala yace to malam bayan yayi wannan bayani sai ya ce wal jumla wannan jumla fi mahalli rab'in take ko kuma nisba an yi nasba yaj'al yaj'aluna lillahi albanat yaj'aluna lahu albanat allati yakrahunaha suna sanya ma Allah ƴaƴa mata waɗanda suke kyama wa huwa munazzahu 'ala alwalad alhali Allah abin tsarkakewa ne daga ƴaƴa wa yaj'aluna lahum abnaa suna sanya ma kansu ƴaƴa maza yaktaruna ha waɗanda za su zaɓa ce su suna da 'ya'ya maza wa yakta suna bil asina sai su keɓe kansu da su ne wato abin da addama wato ainihin ɗaukaka ka ƙaurin tamkacewarsu fastamtihim a rera bikar banat wurin murmano kamar yi zancen allah ka ƙauri fastamtihim ka tambayi su Menene ne za ka tambayi su a rera bikar banat wurin murmano yanzu ubangijinka shi da 'ya'ya mata kenan su ko su da 'ya'ya maza sannan wato ainihin Allah subhanahu wata'ala ya ce akan wannan matsala ya ƙara ba mu labarin su daga cewa Allah na da 'ya'ya kuma 'ya'yan mata amma hosu ba su san su wa idza bushira adun bil unsa idan an kawo ɗayan su albishiri da cewa mata ce ta yi ɗaya mace tulle da la wanda an kai hawan mai zalla wajuhu muswadda za ga wasu ta ta yi baki kirin an ce labarin zuciya a tambayi a tambayi huska da ganin ce wai kuwa na laya yake ga wasu ce za a gane ba duk wanda kake da bikin ciki in ba a gani ga wasu ka ba ba ya fahimta saboda aka cewa huska ce za ta koma bakin irin mutaghayyir taghayyura muqtam ta canza irin canzawan nan ta mai bakin ciki wa kazim yana cike da bakin ciki don mi an ce mai an haye da mace mutali'un gammam gabai fa kaibatu sabul banatu ilaihi ta'ala wanda da za a ce mamata ta ta yi ƴaƴa ɗiya mace bakin ciki to ya zai jingira ma Allah ta'ala kuma da ya mace abin da bai so ba zai ɗauka kuma ya ce Allah da da ƴaƴa mace idan an ka ce ma wani cikinsu mata ta ta yi ɗaya mace ya tawara min alƙawmi zai kama ɓoyewa daga cikin jama'a bai ko sai shiga jama'a min su imamu sharbi saboda ɓacin rai da bakin cikin abin da an kai ne da shi hawa min ta'yin mutaraddidan fi ma alfi biyu. saboda tsoro ya za a aibanta shi a ce ya daɗa wani ɗiya mace ka haiwa to ko hitowa bai yi ɓoyewa ya zai don ɗinka a ce ya yi ɗiya ci. saboda za su aibanta shi sai ya shige yana tunanin wai wai ɗiyarka da an ka haihon mai mace a ƙasai da ita ayyusu kuhu ala hunin ko ya riƙe ta akan walakanci ya riƙe da ya riga da ya walaƙanta tun da ɗaya mace ya haifa am ya dusu wufi turabe ko ko a ya turbe ita cikin turna abin gada an kai wasan mai bai an yi irin wai shi ala a ma ya kumuna kai abin da waɗanda mutane ke hukuntawa ya munana ko kuma wahana na sabula khaliqin albanatin la'ihi indahum bi halil muhalli. waɗannan mutane da a wajensu idan an kai musu ɗaya mace abin bakin ciki ya samu ko yi tuwa ba su yi har suna tunanin ko su ta amma wai har su ce kuma shi Allah ya haihu yana da ‘ya'ya kuma ‘ya'yan Allah kuma mata na wato waɗanda mutane ba kama san wato abin da suka nuni da Allah ba in suka ce Allah na da ‘ya'ya to mi sun kaɗo Allah namiji bai haihuwa mace ka haihuwa to kuma sun ce Allah na da ‘ya'ya kenan duk abin da Allah ya kwaɗa muna mu tsarkake shi daga shi lam yalid wa lam yulad bai haihu ba ba a haihuwai ba kaga sun tabbata ma Allah su kenan Allah ya tsare mu da wanga bala'i to wannan magana akwai abin kulawa a kanta menene abin kulawa yau halin da muke ciki musulmi za a ga wasu suna da irin wannan ra'ayi in za a haihu ba su a yi musu ɗaya mace to bai kamata bai kamata mutum musulmi ya sa son rayanayi ba cikin abin da Allah ka son ya bashi saboda me babu baka san mutum bai san masalha ba ya habu liman yasha'u sha'u inasa wa ya habu liman yasha'u zukura aw yuzawwijuhum zukurana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u sha'u aqiba duk wanda kaga Allah ya ba kyautar ƴaƴa mata haka ne yana ba da kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya so ya bari da ƴaƴa maza ga wanda ya su ya karma ya mu wani namijin mace ya bar wani bai taba haihuwa ba kuma to haka ya su tunda ya gaya mana wannan baiwa ce ta daga gare shi in gaskiya na kai da ka so a yawan ma ɗa namiji to ka sa mata ka ta ɗa namiji mana ka sa ta ɗa namiji mana ka yi kaɗan sai abin da Allah ya ƙarfi ta yawa sannan kuma kai da ka so ‘ya'ya maza ba ka san waki ma alheri ba da yi ɗa namiji mai zagin sabon manzon Allah da kayar tasu ai gwamma yi ɗaya mace boyan Allah ta taita aure ta samu zuriya da yi ɗaya maza da mata masu ta'addanci ga addini gwamma ba yi su ba ashe in Allah ya baka baka haihu ba gode mai kana tashi wa haɗi ka haihu ko kina tashi wa haɗi ki haihu babu komai ka roki Allah haihuwa annabi Allah ya roki Allah haihuwa kuma ya samu babu komai ana yi amma dai in Allah ya baka haka ran kai iyaka kokarin ka ba ka samu haihuwa ba to kaman ma Allah yana yi wa ƴaƴan da zaka haihuwa duk wato yan uwan ibilisaina yan uwan da su za a tashi waɗin lalata addinin musulunci billahi azimi da ka haye mai ce ma abubakar kahiri ko umar kahiri ko usman wallahi goma baka taba haihuwa ba akwai wani allah shiga hurta mai cikin uwayen na. ya taba tare ɗaya yanayi ana matsalar nan inda an kai to sokoto ta macin zarayin sahabbai ya ce wallahi cikin ku da a samu mai zagin sahabbai kuma Allah shi kashe shi cikin ɗaya da tara ce wallahi da a ce cikin ku na zagin sahabbai kuma Allah shi kashe shi ya zan bangare da rayuwa in bangare ne da rayuwa ka ji uwaye in sunna waɗanda kai ɗa ka tabbata wallahi da ka ware batin sahabi baka koma gida ne to kuma ni'imar da akwai da yawa ɗaya mace cike ƴaƴanka sanadiyar ta gidanka daraja ta za ta ɗaukaka baka sani ba misali kowa ka gani ɗaya mace ta haihe shi in ba annabi adamu ba shi ɗe an ka ɗebe to yau zan buga muku misali ƙasar ga tamu ba a taɓa ɗan albarka ba ƙasarmu kamar shehu ɗan uhuri to mahaifiya ta hawa'u do Allah babanta da ya haihi wani da ya haihi duk abin da zai ya haihuwa gwamma da ya haihi hawa'un da ta haihi ɗan hore an gane ko baban hawa'un da ta haihi shehu duk wanda zai haihuwa ɗa namiji ko ya kai guda nawa to da ya ce da ya haihuwa wallahi ta yi mai duk ɗiyar da ya haihuwa don ita ta haishe wa ɗan godiyo yanzu duk wanda akwai duniyar ga akwai wanda ya yi nasara kamar abdullahi da ya aure amina da ta haihar sunan layi to mi kace ga baban Amina mahaifiyar manzon Allah mi kace ga baban a ce diyakka ta haihi rasulullahi eh wani ki akwai masu ra'ayi ya annabi an wata Allah ka tsare mu ba mu da wannan ra'ayi kuma wallahi ba mu yadda ba a'a ba mu ra'ayin na wallahi kuma ba mu yadda kuma tun mai ra'ayin na wallahi ya canza akwai hadari Abdullahi da Amina 'yan aljanna ne uwayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ina wuta ai wuta ba ta kuna baban annabi ko inna annabi ko dan annabi Muhammadu annabi Muhammadu ba annabi Nuhu bane ba annabi Ibrahim bane hayru halqin lahina hayru halqin lahina eh annabi Ibrahim yayi zamani da uwaye ne har ya kira su ga addini ko annabi nuhu ya kira ɗana ya ƙiya ha inda aka shiga ruwan dufan to annabi muhammadu ba bai san inna ta ba bai san baba ne ba ko da ya gir an kayo baba ne ya rasu ko da ya girma inna kuma ta rasu kuma kuma shi na annabin da an ka aiko a zamanin ba su yi zamani da annabi isa ba ya wuce sannan ko da ɗansu ya girma ya zama annabin allah sun rasu kuma Allah ya ce wa ma kana Allah wa ma ka ne, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'as rasula ba mu kasance masu azaba ba ga kowa sai mu aiko mai manzo komi kiyayyaka da Abdullahi da Amina uwayen adaba ya kadde kiyayyaka da su ba ko haka kai ga ce musu yan wuta to komi kiyayyaka da su ba cewa ga annabi da an kai kuma Abdullahi ko Amina baka Allah bai aiko musu suwa to in ko wani annabi bai taho ba ya kire su sun kake to su ake ce ma ahlul fatara an yi su lokacin da wani annabi ya wuce wani bai taho ba to Allah ya yi alƙawari ga Qur'ani duk wanda bai aiko ba manzo ba bai mai azaba don ranar alƙiyama kamar to cikin wata aya za ce laula arsalta irin rasulun Allah don mi baka aiko mana ba manzo ba mun kuma cikin karatu mu da shekarar da mun karanta abinda yare za su duk dumin da za su Allah zai ce ai na aiko muku manzo manzo nan ya kira ku kun ke kun ibi to uwa annabi da mahaihin annabi ba aiko musu manzo ba yan aljanna ne Jalaluddin Aswidi har yayi rubutu akan wannan matsala kuma duk wani hadisi wanda ya taho mai cewa uwayen annabi dan wutara to ba tsitsan uwayen annabi abdullahi da amina aka rihi ba a'a uwayen annabi ga alaƙa kamar wa abu lahabi da abu lahabi da baban annabi wa rikanina nassin qur'ani ya ce me tabbata da abi da habin ba. to in aka ji an ce wani hadisi ya ce abi wa abaka to su abu lahabi da aka ɗi ba tsintsan shi annabi ba sannan wannan hadisin ne to har in ba abu lahabi aka rihi ba ko Buhari da Musulmi na ruwaito shi to ya saba ma bakon nama azumi na hatta na azar suna shi kuma ga ka'idan malaman hadisi idan hadisi sahihi ya to saba ma aya in ba mu mudula kata ba ya kairinta ko amana ya tahsisinta ta to hadisi nan za a dakatar da yake da shi don zanni ne bai daidai da yaƙini alƙur'ani tun warkar ga hadisi ya yi bai saba ma alƙur'ani don haka in dai ba su ba to bai samu muna aya to saboda haka samun haihuwa ga mace ka yi mace to gode ma Allah iyaka ka roƙi Allah shi mata albarka don baka san wanda za ta haihuwa ba sannan wallahi duk wanda ka ji ya ce bai son ɗaya mace da za a faɗa mai za ka haihu ɗaya mace amma ita za ta haihuwa gwamna yana cewa Allah ka kawai ita iza ta za ta haihuwa sarki garin su ma yana cewa kai ya same ta za ka yi ɗaya mace amma miloniya ɗanta zai zama miloniya kana cewa Allah kar ta taho to shere ne wayo na ba cewa Allah ba su ɗaya mata sannan jahilci na don ba su san ɗiyan nan mata mi za su haihuwa ba ai ba su sani ba to muna kira ga waɗanda adda 'ya'ya mata suna ganin sun zama musu takali to ɗaya mata ba su zama takali ɗaya mata ba takali na ba Allah ka takalihin ɗa namiji shi ka takalihin ɗaya mace wanda ya baka ƴaƴa maza ya ɗauki takalihin su shi ka ɗauka takalihin ƴaƴa mata sannan a sani ƴaƴa mata daraja gare su kowa ka gani ɗaya mace ta haihe shi sannan Allah subhanahu wa ta'ala cikin Qur'ani kuma ya ce a girmama ta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba matan nan mata matsayi babba sannan kuma duk wanda Allah ya ba ɗiya mata guda biyu ya rene su sun ka girma sai Allah ya ba shi aljanna ashe ɗiyan ga mata da hagga Allah na sa uba ya su ya bamma mata mace renon ɗiya mata tana renon su su girma tana ganin ta kari su har musu aure to albishirin da samun aljanna da yarda Allah in kai Allah ya ba ƴaƴa mata kan rene su sun ka girma kai musu aure da yarda Allah sai ka samu aljanna to ashe ba karamin alheri na ba da eh, ƴaƴa mata saboda haka akwai baiwa da falala mai yawa cikin ƴaƴa mata sannan akwai sirri wanda Allah subhanahu wataala ya sanya ma 'ya'ya mata ɗaya mata da muke kallo suna da baiwa sanadiyar ɗaya mace gidanka da komi naka ka samun girman da ba a samu Ɗaya mace ka samu ka haihuwa in Allah ya mata wata baiwa ta samu wani miji babban mutum komi matsayi ne sai a baka gidanka da wata kalan mota a ce babaho. wallahi in ba da in ba da yariya na ba ba a ce ba babawo ita dinnanta wace ta ya mace sai aka ga ana gurwa na ana gaishe ka babawo don mi da ya mace kawo ho ba kawo ya yaki ba kawo mata kawo mata ta yaki saboda mi da ya mace Allah ta'ala ya musu wannan baiwa kala kala sai aka mutum ya samu ƴaƴa mata da yawa kira dai an yi ta zuwa kira dai saboda me Ɗaya mace sai a ga ɗan yi ko wani matashi da kai da kawo cikin shiya da mashin wata ya gani yawon nan da kai a kan ɗaya mace kai a wuce a wuce a kan ɗaya mace kai a wuce duk ka gani ya kai da kawo shi ya kwaice wai wani wai kolaya wata ya gani shi nan ɗaya mace ce ashe duk wannan wata baiwa ce wanda Allah subhanahu wataala ƴaƴa amata yawa wannan baiwa ce to saboda haka muna kira ga waɗanda adda wannan aƙida su batta iyaka in Allah ya baka ka roƙi Allah shi sanya mu ƴaƴan nan mata da ya baka shi sanya musu alheri da albarka kuma da yawa arzikin wani ka zuwa ga ɗaya ta mace har ya girma bai da arziki ɗiyan nan mace ta girma ta yi aure ƴaƴanta su wadata gida na ya wadata ta yi aure ta aure talaka talakan nan sai ya zama mai arziki sanadiyar arzikin talakan nan gida na shi wadata ba ka ƴaƴa mata ba abin walakantawa ba ne muna ƙara maimaita wannan kuma ganin wai an ba ma takali kuskure ne duk wanda ka ɗaukar cewa ƴaƴan da Allah ya ba shi takali na to bai san Allah ba to Allah shi gyara kuma Allah shi gane wannan ɗan takaitaccen bayani ne للذين لا يؤمنون بالآخرة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وترانا عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديقي manzo Allah sai zama ya shigo ta ce manzo Allah annabi ga wani abu wanda na gani ta ce abin da ya ban sha ya ce mina na ta ce wata almajira ta taho wata almajira ta taho da ɗiyanta guda biyu ta waye sai dai an ka ɗauki da bino an ka bata guda uku sai tabba. guda da bino guda ta guda tabba guda ba saurara sai ta ku gudan da za ta ci sai cikin waɗannan tawayen guda koma miƙowa ta bashi sai ta koma miƙa mai uwa kenan aisha ta ce ta ban sha sai manzo Allah ce aiko an ba ta aljanna an ba ta aljanna to ashe kaka duk wani duk wadda kanga ta yi tsaye ta reni ɗiyanta mata to ta ban Allah in don mata mun san wallahi suna cikin jarabawa don yantun namijin da ya rasu ya baɗiya wallahi sai ka ga uwayensu mata ɗiza abin matakaɗi ko yanne ne da ƙanne ne ba buronsu da su ka gane ta ta yi kwai da kwai ta yi biya wota ta yi minana ta cishe su daidai da lalurar ta tattashi in ba guda guda masu tsoron Allah ba ko lalurar ta tashi sai kaga uwa ita kai sai kaga mace tana da ƙurciyarta tana son aure amma aure ya mata waya wallahi dole ta tsaya ne don ɗaya kuma wallahi zamanin yanzu na harka ta lalace ta farkaci wallahi mutanen dore ba haka suke ba yi waziri shi rahwai abinda mu ma mun ka isko ba ma irin su waziri ba mun isko idan mutum ya rasu yabban mata ta matashin da bata wuce waran aure ba da ɗiya wallahi abin da tsakin dori kai rabe ɗayan su kai sai a ce ke wance yadda ki rika wancan kai wani ki rika wance wance ki rika wance sai ka kaɗai arabi sai a ce ke ke gama idda ki aure sai ta koma bata. shi ne sa haka mai yawan tsakin dori da mutane da sai a ce ai wani ya riƙe ai gidan goggo ta ta tashi ai kawu ne ya riƙe tun mai yawan haka ka ci ba da ci dori sai a ce ta yi ki aure amma yanzu tana son auren wallahi ta bari ne domin bata san wanda zai rika mata dayanta ba haka don Allah muna kira muna kira muna kira ga bayan Allah da Allah ya hore mu hali don Allah duk wanda an ka san ya mutu ya ban marayu don Allah azan taimaka musu taimaka ma marayu abu ne mai daraja abu ne mai kyau don Allah duk macen da an ka san an bar ma 'ya'ya marayu don Allah makwabtan shiya ku zan taimaka mata wallahi tana da mantos cin su da shan su da sutura da komi ita kai don Allah a samu jari da abubuwa a bata a zan taimaka mata domin abubuwan su wakare su kuma wallahi duk mai taimaka ma marayi wallahi Allah su bai walakanta ko marayi guda ka kawo cikin dukiyarka cikin gidanka yana cin abincin gidanka da yadda Allah kullum sai an yi abincin gidanka albarkar marayan nan manzo Allah sama ce ana wa kabir litimi ka atini da ni da mai reno marayi sai ya kace kamar haka muke cikin aljanna lil ladina la yu'minuna bil akhirah masal su'i ko masal sauyi waɗannan da ba su imani da ranar lahira ba wato ainihin wato suna da misali siffa mummuna Allah ya rama ba annabi kenan abinda suka rama annabi kenan a sifatu su'a mummunan mumuna wato ainihin kama bi ma'ana alkabiha waye wa'adi mul banati ba ai ta yaje irege da lindikai kaje Allah ko wato sun ce ba su son ƴaƴa mata wanda ya ce bai son ya haye ƴaƴa mata don bi ka yi aure ba mu cika aura ba to ba ka son ɗaya mace don bi ka aure mace kai zama ka ba ba aure mana to sun ce ba su ƴaƴa mata amma sun aure mata shi in ba a haihuwa ƴaƴa mata yo a ce gaba ɗaya Allah ya hana haihuwa ɗaya mata ko haihu a haɗa namiji don Allah cikin ɗan lokaci kaɗan duk yawan mata gaba su ƙarewa to sai a koma babu mata ga maza babu mata ya za a yi wallahi in ba a tara ba mata aure za a kama wa yaɗe ko a kan bala'i bai dawo ba to ashe kaga in kaga Allah ya yi abu ka bari kawai to su ko yawan mata ni'ima ce kowar mutum guda sai a aure mace hudu to haka muna kira ga samarin da adda guda guda su kare masu bibiyu don Allah su kai uku masu uku su kai hudu kana da hali don me za ka tsaya ma mata guda kana da hali ka tsaya mabiyu su ƙara su kai hudu hudu in wasu mata sun ka ci mu sun ka ce ga mallan can na cewa a ƙara bai kamata ce a ƙara ba wallahi in keta abba ki da miji da kira so a ƙara da ki diyakki da bata da miji wallahi ko ke kira son a ce wani ya ta da ita ko ta uku to tun da kira so a aure diyakki don mi ba ki son mata masu guda guda su ƙara wato ke a zauna da ke ke ɗai amma da keke da ai ta biyu da ita ko ta uku don kar ta zauna ba ta mai jiwa ke adalci ba mu mun bi umarnin Allah da manzon Allah duk wanda Allah ya hore ba ya ƙara na'am saboda haka Allah ya riga ya wannan bayani na masalul a'la Allah shi adda misali na koli shi adda asifatul uliya shi kadai adda kalimar la ilaha illallah wa huwa al-azizul hakim Allah shi ne mabuwayi shi ne mai cikakken kikima kai waɗannan mutane kangaranta su yayawa kai wallahi yadda mutane ke kafirci da yadda mutane ke saba ma Allah inda Allah da kama al'umma da laihinsu wallahi da ya halaka kuma mu dai mu ji ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون نعم za mu yi wani da wannan dama da muka ɗauko matsalar marayi mu yi kira ga wasu mutane gwamnatin jiha za ta yi makamu marayun da ta ambata kusan dubu tara na state gaba to kiran da muka yi a ji tsoron Allah duk waɗanda an kawai ƙyalta ga abin nan da za a ba rai su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah in ciyaman na in wani malami na da na ji tsoron Allah